lokacin da bazum ya zo cinta gabanin ai mai kudeta audience a tattauna da shi yan tawo su tattauna da shi yace bai su sai da a kira Muhammadu Isu ya kira shi yace ya bari a tattauna da shi daga far hilin jirgi aka tattauna shi ya koma ta yau tawa ya tayi mai ingizon qur'an da ya samu iko ai ba zaben shi aka yi ba tawa ya mu muka mai ingizon ƙur'u hammatacci an an sama qur'a garin da bai kai mutum dubu biyar ba an samai mutum dubu goma don ya samu iko kuma aka bari aka yi wani abu a bari har takardun mamman Usman su cika za a yi ingizon ƙur'udan ba zo mai san ya hau iko saboda ana son ba zo mai hau iko mu ƴan tamu muka yi haka nan amma ba zo bai bai dauki kitta menene ba zo mai yi ma ma ɗan ta da za a caga su ƴan ta na yi ma wani abu amma wai sai ka ga le filipa mutanen da suke hitowa suna defender kin bazum na yi imani da Allah duka adara ne kashi 70 cikin 100 masu defender kin bazum ma wuce su sai bazum sai bazum wallahi ta waya ne eh, mutanen adar ne adara ne suke defender kin bazum kuma garuruwan su ko ruwa babu akwai garuruwan da zaka zo wallahi kai tahiya kilo goma babu ruwa cikin ta cikin jihar Buza kuma yawan yan jihar Buza yan jihar Illela yan jihar eh, Madawa da sauransu yan jihar Keta duk wata magana kaga ana hitowa akan bazum bazum bazum wallahi da su ne kuma ba a Niger suke ba suna Cote d'Ivoire suna Gabon suna sauran kasashe saboda su ba san incin kasa ba incin bazum suka sani Uh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwana Nigerian ina muna fata alkhairi na ji wasu yan kasaggen turawa su hito suna magana an kai ƙara majalisar ɗinkin duniya ai majalisar ɗinkin duniya mu ba mu aiki da majalisar ɗinkin duniya saboda majalisar ɗinkin duniya idan mutum ya karanta shartikin majalisar ɗinkin duniya amma ina son da, da lakwal nake magana ba ni magana da ilitire ba ka zo ka karanta shart na majalisar ɗinkin duniya menene a saman cikin shart ɗin majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya shartin ta na farko za mu sawar doka cikin duniya ba za mu kare waɗannan 'yan afirka ba za mu kare muradinmu shine doka majalisar ɗinkin duniya za mu haddasa faɗa ba za mu yi maganin wannan faɗa ba za mu haya wannan faɗa domin mu samu mu shiga cikin ƙasa mu yaya arziki shine dokar majalisar ɗinkin duniya domin majalisar ɗinkin duniya ba ruwanmu da ita mu mu ta nishar ta yan nishar ce sannan wannan magana nake yi ina yi ne da wanda sun kasan aikin su ba ina magana da shahillai ba sannan ina so wani kadir cikin tarayya hito ya karyata ni na dai zun Muhammadu Isu ya kashi har ya samu iko kuma Muhammadu Isu a cikin tarayya yanda ka san zaki ne a cikin dabbobi akwai lokacin da Hasim Masaudu ya hito ya nuna cewa shi bai yarda da bazun ba saboda bazun ba dan kasa ne ba ta hito da cewa bazun ba dan kasa ne ba yan tarayya su sun ka hiddo ta maye mayan yan tarayya saboda sun san shi sun san zakkuwar shi sun san komi sun san siri ne hasim udu shi ya kwara cewa bazun ba dan kasa ne ba ana nan ta zaka ga yan tarayya maye mayan yan tarayya suka ce bazun ba dan kasa ne ba maharin hasim masaudu ya ta wurin kamfi kowa ya sani in ku ba ku sani jahilan tiktok to ni bari in hada muku Eh, lokacin da ta yi kamfe lokacin daidai da yi wata magana wadda aka hidda shi daga zaman minister to wannan ta haya kamfe da yi da cewa bai da bazin ba shi yasa aka hidda shi daga minister ba magana da yi ba kowa sani a Nijar eh, na ɗai muhammadu isu shi ya kamuna bazum duk bila'in da bazum yake so ya haddasa mana cikin nijar to muhammadu isu shine sila saboda na ɗai eh, ba zum dai kowa san da ba dan kasar Nijar ne ba kowa sani ni ina magana da mutane masu hankali ba jahilai ba dan ni jahili ko ya hito dan goyon ba zum jahili iya hito yi min magana wallahi ba zan kula shi ba ni a magana da kadir kadir na tarayya ni dan tarayya ne a da a cikin bangare na in kai magana dan kashe nan tarayya ni ne na yi zama group na 'yan tarayya wanda na yi zama tare da maye maye cikin 'yan tarayya har ministrori wallahi na yi zama da su cikin yan tarayya kuma akwai sirin da ake faɗa mana cikin wannan group wanda wallahi ba mu isa mu hito mu ta shi ba dan ku dan na ga wani dan kazaggen dan TikTok ya hito yana mai raddi wallahi ba zan kula shi ba na san ilku bai san komi ba game da bazo dan ku dan bazon Bashir Dimi ne ba wannan mu ba abin mamaki ne ba da haka muke kira ga CNSP daga yanzu ko an mai da siyasa Nijar to mutum in dai ba kakan shi dan Nijar ne ba kakan kakan shi dan Nijar na ba kakan shi yan Nijar ce ba kakan kakan shi yan Nijar ce ba désormais da a koma sa cikin takara Bazum da yana da fami mai yawa cikin Nijar yana da yan uwa cikin Nijar dan ci karan kanshi ba zai raida ba shi jawo ma Nijar abin da ya karhinta Turawa suna profite da wani mutum dan su toya kasa yau kai mai sifartan Bazum ka ce kai sai Bazum to Bazum makiyanka ne makiyan ubanka ne makiyin uwarka ne makiyin ɗanka ne makiyin matarka ne na ɗai idan aka kama nijar hari ko aka toya nijar ko aka maida nijar baya babanka na ciki uwarka na ciki faɗa min baban bazum faɗa min kakar bazum faɗa min wani na bazum in ba lokacin da ya samu iko da libyan da, da chadiya suka shiga cikin nijar suka zamna ka faɗa ni to kai inyoran kai ilitire kai ne nake ma wannan bokal wannan bidiyo ka gane hankalinka ka san da cewa dan ƙasa ba zai raida ba dai incin kai ne ni yanzu misali zane idan ni ni kan kai na cikin famin mu sai a ce bari a ɗauko min haƙina haƙina da za a ɗauko min cikin famina sai ai dai turin famina sai an sai an ɓata famina sai an sai an karkashe famina wallahi ba zai raida da wannan inci ba in zamna haka nan da inci wannan bidiyo mai hankali ne nake mashi sannan wannan mutane makaɗa kwano kamar su etenekra a kalkasa da kwanon ka ne ka koma kana kiɗi tunda ka ce kai zaka sha lumfashi sai an saki bazum ka sha lumfashin ka dan Allah har a saki bazum eh sannan kiran da muke ga gwamnatin cani ya kamata duk wani mutum wanda hito yana suka wannan tsari da ake ya hito yana bata kasar mu yana bada rahotannin ƙarya daga yanzu a kama shi ikon dama soji ba da ikon makarata yan demokradiya ne ba duk wani da zai kawo mana kasar mu baya ya kawo mana lalako rahotannin nan ko ya kawo mana abubuwan da ke rarraba kawunan Nijar yan Nijar to wallahi a kama shi a koya mai hankali wannan ne sakon da nake yi ga yan ƙasa ta Nijeriya amma kadir na tarayya nake so ya hito ya yi refund kina shi yasa mu bashi amsa eh malam Asan abinda muke so ku gane shi assalamu alaikum wa rahmatullahi da wa barakatu. dan uwana ko da yake ni ba rubuta ban gane sunan naka ba ka dai rubuta president bazum akan for flicking ka to ni abu da nake son kai ma ka gano da shi ka gane ko ka yi maganan kudatan tanja da son ba guda ba ne tanja ya sauya kundin tsarin mulki to kundin tsarin mulki ka kamanta ba tanja kawai ya sauya kundin tsarin mulki ba mamadu ishu ma da zo ya canza canza wacce a kala kala to amma duka a hito daga can kudatacce ba guda ba a lokacin tanja yan ƙasa aka wa kudata a lokacin bazu muhammad a lokacin bazu muhammad kuma demokrasi ta aka wa kaga kuma demokrasi a ba ta mu bace amma tanja shi lokacin da aka bai kudita a yan kasa ne aka wa tun tunda yan kasa sun ga abin da tanja yake yi ka gane ko amma a lokacin bazum demokrasi ce an kai ma kudita kuma demokurasi ba ta mu bace akwai masu ita kinan kaga masu ita nan za su hito sai inda karin su ya kare ka gane ko baka taba ji ba a tarihin duniya baka taba ji ba a ce an yi kudita an yi kudata. shugaban kasa wanda aka kame sojoji suna kame da shi a ce an zaka an yi bazu bazu na neman a samu a hito da shugaban kasan nan a hito da shi dai akwai dala karkashin argo wanda kai yaro kake hankalin ka ba ko zai kawo wannan ko kuma ka kawo son zuciya da son ya hana maka dan ba inda kana da son Niger inda son Niger nake gaban kamar yadda kake gai da baka ganin wannan wurin sai ka ga wancan wurin ka gani an yi wannan ya kamata ma a ce wannan wurin ya wuce kowa ya san da shi ministoci sun yi gudu a lokacin wani kudu da aka yi sojoji sun yi gudu sun ta soja guda ya yi gudu shi ɗai ya hita amma ya ce yana tare da soja dubu da ɗari hudu ya ce hitar su soja dubu da ɗari hudu ka gani in ka bincika wata ƙasa ai an ka ce an yi kiran ƙasa kaga akwai sojoji daga tsoronta ko tunda akwai soja dubu da ɗari hudu ko sojoji dubu da ɗari hudu ba wasu sojoji ba na turda na kusa da ne ka gane ko su ne wannan duka an shiryo wannan ne sannan waɗanda ministoci sun kai ta kowa ya san su akwai su kenan kaga sai a je a mai da kasar mu kamar Sudan gwamnati biyu cikin kasa ka san wannan wurin kai da kasa ne amma mina haiti bari ka wadi da son rai da kuma kasa son mutum gaban son kasa ka shine yasa baka iya ganin wannan wurin muna son bazum ba ba mu son bazum bane amma mun son kasar mu da bazum ne shi yasa mu tun da nesa da aka da muka ga wannan wurin muka hito muka yi jetifiye din shi muka gari akwai akwai akwai dala karshen kargo wannan ganin da muka yi shi ya ba mu damar cewa ba alheri za a kulla ba saboda mun yi imani sojojin da suka yi gudu suka ce sun tar soja dubu ɗari hudu bayan su ka gane ko wannan shiri ne sannan kuma akwai wasu da aka shirya cikin daga cikin wasu yan Nijar wasu tsarari aka shirya su mataki ko su aka ce musu an yi fina section su ma sun hita kaga a lokacin da duk wannan abin ya suna za a kira ya a haɗe da su kaga sai an yi kiran wata ƙasa kenan can ba mu san Nijar ce za a raba biyu ko kaka ba to ba mu addu'a wannan wajen malaman Nijar da ma'ilmanta na Nijar sun riga sun ga wannan wurin kai mutane su kai mu ma mu ganshi sai suka yi afirtiki mutane kuma sojojin Nijar Allah ya ba su ilimi sun ga wannan wurin su ma baka taba shi duniya an ce an yi gudu sojoji waɗanda kai soji munyar yan siyasa suna gudu su kai dahi ayi kudata a ce soje yayi gudu ya hita ka gani soji sai dai a kama ka in an tamo da kana da wallahi a kama ka nan cikin kasar ka rike matsayin ka na soji amma a ce an yi kurta soja yayi gudu shi ba ya bi yan siyasa ya hita ba gani ba in ba Niger ba to wannan muke son ka gane da shi ka gane ka sa kasa gaba kar ka sa son mutum mu ba wani abu ne ba wai son mutum bane ba mu wallahi mun yi son kasan mu bisa ga da dan taliki a Niger kasan nan tamu ba mu bukata mu ji an ce ga wani abun da ya same ta ba mu bukata ta ciwon kai balle ciwon ido dan haka shine ya kawo mana wannan kin yarda da kaga mun yi muka like shi kuma abin da ya samu gari ba wasu ƴan Nijar bane suna da suna bayan a bazum turawa ne suka ce sai an saka musu shi a saka musu shi siwa shi ba dan Nijar bane lokacin da aka yi kuruta ta Tanja ba su babu baturan da ya toce sai an kawo sai an saki Tanja lokacin da aka yi ta Muhammadu Usman babu wanda ya toce sai an saki Muhammadu Usman bare da aka kashe babu baturan da ya toce ayi mun shi inda tu bazum ta hito ta ce tana wasu maganganu to kai inda tu bazum ta hito Kilima Isabari ta haito safur lai na ce Kilima Isabari diyar bare mai nasara ta haito ta ce tana so a saka mata a yi shari'a babanta har yanzu ko sauraron ta ma ba a yi ba shi kashe shi akai to da shi bazun yana rike ne layin shi lau shi bare mai nasara an kashe shi ne diyar ta haito ta nemi shari'a ma ba a saurare ta ba har yanzu kuma a lokacin Muhammadu shi lokaci sai ya je bisa kabarin bare ya yi kuka ya ce Allah ya bashi iko da Allah ya bashi iko ba mu taɓa jin magana zancen ta haito ga bakin shi ba da haka sai dai a hankali bata kwana bakwai cin ba tare da an ɗauke ta ba saboda me saboda sharrin 'yan demokuraɗiyya sun yi wata katafariyar rashin gaskiya a tsohon mulkin da ya gabata wadda wannan rashin gaskiyar ta tsoratar ta kuma firgitar da wani tsohon minista a cikinsu shi da kanshi ya ga cewa cin amanar ta yi yawa ya roƙi duk yadda za a yi wannan cin amanar a rage aka ƙi sai fushi ya tashi sai ya tafi ƙasarsu yana zuwa a wannan daren aka bi shi aka kashe shi abin mamaki wannan minista shi ne ministan shari'a aka kashe ministan shari'a saboda ya so a kwatanta gaskiya ƙarshe mai faru ba a yi shari'ar ba binciken shari'ar ma ba a yi ba sai dai ranar alkiyama Allah maraukakin sarki zai ɗauko wannan ainihin kundi domin za a yi wannan shari'a ma'ana azalimi ɗaya ne daga cikin azzaluman yan demokuraɗiyya ya ga zaluncin ya yi yawa yana fatan a samar da ko ɗan yaya ne a gyara wutar ƙasar amma suka tabbatar da cewa ba zai yiwu ba har zuwa yau bayan kashe wannan mutumi da kusan shekara biyar ko hudu har zuwa yau wutar kasar bata gyaru ba a yanzu an fitar da wasu matsaloli guda goma sha ɗaya ko guda bakwai waɗanda aka ce ana fatan a cimma a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya abin mamaki shekara goma da samar da mulkin demokuraɗiyya ake ta gunani akan waɗannan abubuwan za a samar da gyara ba samar da gyara akan ɗaya cikin bakwai ɗin ko ɗaya cikin sha ɗaya ɗin ba har shekara goma shiga sannan ita gwamnatin demokuraɗiyyar yanzu da take da'awar za ta samar da gyara a cikin waɗannan abubuwan guda bakwai har yanzu kwaya ɗaya daga cikin bakwai ɗin ta kasa samar da gyara a kan shi waɗannan ba sai na je da tsawo ba in ce muku a yanzu mafi yawancin jami'o'in najeriya a kulle suke me yasa wai suna yajin aiki na ɗumame wai na gargaɗi kafin su tafi yajin aiki na dindindin me yasa saboda hukumar ƙasar ta ainihin kiba da muhimmanci game da harkar ilimi tare da cewa harkar ilimi din tana daga cikin harkar da ake warewa biliyoyin kuɗi a kasa mata ƙanana da manya-manyan hukumomi ba don komi ba don cewa za a gyara ta amma me yake faruwa har yau babu wani gyara ko kaɗan jama'a ga duk wanda ya saurari tashar bbc a wata biyu da suka wuce bbc ta rinka bin karkaru wato ƙauyuka tana ɗauko ainihin rahotanni game da irin yunwa da fatara da rashin wuta da jahilci da rashin aikin yi da rashin aminci da zaman banza da makamantansu waɗanda suka cika karkarunmu wanda yake hakikanin al'amari wannan abu da bbc ta yi ta taimaka mana mu wajen ainihin ƙara tona asirin cewa demokuraɗiyya tsari ne wanda bai dace da ɗan adam ba ko miskala zarratin hasali ba ɗan adam ba ko kare wanda ba shi da mutunci da yanci a cikin dabbobi da halittun allah bai kamata a gudanar mashi da demokuraɗiyya ba saboda yana da rai wanda numfashi ke bugawa ya cancanta ya samu hutu a cikin rayuwa to ko kare dan aka zaunar da shi a inuwa a cikin yashi mai sanyi sai ya yi haƙi saboda rashin godiyar Allah bai cancanta ainihin a ɗabbaka mashi tsari na ainihin demokuraɗiyya ba balle dan adam wanda Allah yake cewa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri Allah da kanshi ya ce ya girmama dan adam ya dauki dan adam tudu da kwari ya ainihin mutunta shi jama'ar musulmi idan kuka koma fagen bbchausa.com za ku samu waɗannan rahotanni domin za ka ga inda za ka latsa za ka ga rahotannin bbc hausa a karkara duk waɗannan rahotannin da ka ji suna nan har yanzu akan intanet da dumi-dumin su don allah ka je ka buga www.bbchausa.com kana bugawa sai ka tafi daidai rahotannin bbc hausa a karkara ka latsa wannan wurin za ka ga hotuna na irin munanan hanyoyin da ke najeriya amma waɗannan hanyoyin 'yan demokuraɗiyya sun rubuta sun je sun yi tattaunawa a majalisun dokoki na jihohi da na ƙananan hukumomi da na tarayya a bisa tattaunawa da fitar da kuɗin aiki.